Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa biyu wacce ne aka lalubo a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro assalamu alaikum barkan ku raka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya. A jerin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma shirin namu koma noma bayan sa kuma muna dauke da shirin nan lafiya sai da kula. Waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko kun san da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Ai sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 30 ga watan Afrilun shekara ta 2021 wanda daidai da goma sha bakwai ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan afrilun shekara ta 1945 aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a nahiyar turai banda sojin red army na tare da soviet suka kwace iko da birnin berlin babban birnin kasar jamus a lokacin da sojin da soviet suka isa kusa da fadar shugaban ƙasar jamus na lokacin adolf hitler adolf hitler da matarsa sun shiga wani wuri a karkashin ƙasa suka kashe kansu domin kaucewa fadawa hannun dakarun tarayyar soviet masu saurare ko kun san cewa shekaru 125 da suka gabata a rana irin ta yau aka kashe sarki nasiruddin kajar sarki na hudu daga cikin sarakunan dangin kajariyawa a kasar iran sarkin da ya yi mulkin zalunci da kama karya a kan al'ummar iran a lokacin har tsawon shekaru hamsin a lokacin mulkin sani aka kashe amir kabir sannan ya kulla wata yarjejeniya da wani kamfanin burtaniya inda ya takaita shigo da taba sigari da kuma sayar da ita na shekaru kimanin hamsin domin baiwa kamfanin burtaniya damar shigo da ita kuma ya sayar da ita a cikin kasar domin ya samu kazamar riba hakanan kuma a lokacin ne turawa suka kusa kai a cikin lamuran siyasa da sauran lamura da suka shafi mulki na gidan sarauta a kasar iran da ƙarshe dai sakamakon yadda zaluncin sarkin ya yawa da kuma yadda ya sayar da kasar ga turawa hakan ya harzuka mutane inda wani mutum da ake kira da riza kirmani ya harbe shi har lahira a rana irin ta yau lamarin da dukkanin al'ummar kasar suka yi farin ciki da shi da ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan afrilun shekara ta 1970 sojojin amurka suka kaddamar da harare akan kasar cambodia wadda take makwabtaka da kasar vietnam tare da mamaye ta wannan lamari dai ya fuskanci kakkausar suka daga ciki da wajen kasar amurka inda a cikin kasar ta amurka jama'a da dama suka yi ta gudanar da zanga-zanga yin tur da allah wadai da wannan farmaki a jami'ar ohio da ke kasar ta amurka dubban ɗalibai sun gudanar da zanga-zanga kan hakan inda jami'an tsaro suka buɗe masu wuta suka kashe tare da jikkata wasu daga cikinsu sakamakon yadda lamarin ya fuskanci kakkausar suka hakan ya sa ala tilasta majalisar dokokin amurka ta tilasta wa richard nixon shugaban kasar amurka na lokacin ya janye sojojin kasar daga cambodia zuwa watan yunin shekara ta 1970 inda kuma sojojin amurka su kammala ficewa baki daya kasar ta cambodia a ƙarshen shekara ta 1970 masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. ma sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga kanin labaran. shugaban palestinawa mahmud abbas ya sanar da jinkirta zaben 'yan majalisar da aka shirya gudanarwa a ranar 22 ga watan mayu ƙungiyar tsaro ta nato ta fara da dakarunta daga afghanistan shugabannin tsaro a afirka sun lashe takobin daidaita yanayin tsaro a somaliya don ziga cikakkun labaran ƙungiyar tsaro ta nato ta ce sojojinta na amurka sun fara ficewa daga afghanistan kamar yadda shugaba joe biden ya bukata a yi bayan daukar tsawon shekaru a kasar sojin amurka dai da kawayenta sun amince a wannan wata su fara janye soji dubu tara da dari shida daga kasar an ɗau watanni ana jan kafa a game da wannan mataki bayan amincewa da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya yi duk da tsoron kada taliban ta sake kwace iko a kasar sai dai shugaba joe biden ya ce sojin amurka za su kammala ficewa daga kasar ne a ranar 11 ga watan satumba na shekarar nan ta 2021 shugaban al'ummar falastinawa mahmud abbas ya sanar a safiyar juma'an nan cewa an shigirta zaben 'yan majalisun da aka shirya gudanarwa a ranar 22 ga watan mayun gobe har sai baba ta gani abbas ya ce mu yanke shawarar shinkirta zaɓukan ne har sai an baiwa falastinawa da ke gabashin birnin kudus tabbacin shiga zaɓe shugaban falastinawan ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar ta kafar talabijin bayan kammala taron jagororin kungiyar kwatar 'yancin falastinawa ta plo a birnin ramallah da ke yammacin kogin jordan ya ce za su yi kokarin ganin an kafa gwamnatin haɗaka wadda za ta martaba ƙudurorin ƙasa da ƙasa a don haka falastinawa na kira ga al'ummomin ƙasa da ƙasa da su matsawa isra'ila lamba ta daina aikata matakanta na cin zalin sai dai ta nihi ƙungiyar hamas ta yi tarar Allah wadda da matakin na shugaban Falastinawa Mahmud Abbas wanda ta ce ta makarar shugaban mulki ne. Shugabannin tsaro a nahiyar Afirka sun lashe takobin daidaita yanayin Somaliya. Shugabannin sun yanke shawarar zage dantse wajen kokarin daidaita yanayi a kasar ta Somaliya. Gwamnatin kula da tsara ayyukan soja na shirin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Afirka ne a Somaliya emison ya amince da matakan emison da ya ce matakin ya shafi a ɗauki matakan da za a iya ɗauka domin kare martabar kici a ƙasar yayin da kuma za a tabbatar da yayin da za a tabbatar da karewa da tsaron manufofin shirin taron da kwamitin da aka yi ta kafar bidiyo a ranar laraba wanda ya haɗa 'yan sanda da sojojin ƙasashen da ke ba da gudunmawa ta dakaru ga shirin na amisom da suka haɗa da burundi da jibuti da habasha da ghana da kenya da najeriya da somalia da kuma uganda ya bayyana yayin da ake ciki yanzu haka a somaliyar a matsayin mai tayar da hankali wanda ke kara taɓarɓarewa har ila yau kwamitin ya amince a ci gaba da sa ido kan yanayin tsaro da siyasar ƙasar ta hanyar amfani da ƙwararru na hukumar ta au ƙasar kenya ta dakatar da dukkan zirga-zirgar jirgin saman fasinjanta daga ƙasar indiya na tsawon makonni biyu sakamakon karuwar annobar corona da ke ci gaba da ta'azara a ƙasar ta nahiyar asiya sakataren kungiyar lafiyar kasar mutahi kagwe ya ce an ɗauki matakin dakatar da sufurin jiragen saman ne bayan taron da kwamitin ayyukan gaggawa na yaƙi da cutar covid-19 ya gudanar bisa lura da halin da ake ciki a ƙasar ta indiya mr kanye ya ce dakatar da sufurin jiragen saman zai fara aiki ne daga tsakiyar daren ranar asabar ya kara da cewa manyan jiragen saman dakon kaya za su ci gaba da aikinsu su tare da bin matakan kariya daga cutar a tsarin sufuri to ƙarshen labaran duniyar kenan da bayan labaran yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin hukoma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wasu batutuwa daban-daban da suka shafi harkar noma da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro ta ne daga Najeriya inda hukumar da take kula da harkar irin shuka a ƙasar ta gargaɗi masu sayarwa da manoma gurɓataccen iri ko shiga cikin harkar samar da shi kan shi iri ɗin ba tare da bin ƙa'idoji ba. Hukumar da aka fi sani da NASC a takaice ta bakin babban daraktanta. dr philip ojo ta bayyana sayar da gurɓataccen iri a matsayin ɗaya daga cikin manyan laifuka kamar yadda yake a dokar iri ta ƙasa ya kuma ce babu wani mahaluki da yake da haƙƙin samar da irin shuka ko sayar da shi sai wanda ya rijista da wato wannan hukuma hakanan kuma aka bi matakan da aka shimfiɗa domin tabbatar da ingancin irin hakanan kuma ya kara da cewa masu yin irin wannan danyen aiki su daina ko kuma su fuskanci fushin doka To har yanzu mana tarayyar najeriya inda ma'aikatar aikin gona ta kasar ta sanar da cewa ta karfafa manoma mata har su 7,500 a yankin arewa maso tsakiya da kayan aiki ma'aikatar aikin gona ta gwamnatin tarayyar najeriya din da kuma raya karkara ta sanar a ranar alhamis da ta gabata cewa ta karfafa mata manoma a yankin arewa maso tsakiya a ƙarƙashin taimakon corona domin a fito da mata manoma ɗin daga cikin koma bayan da suka fuskanta saboda ɓullar wannan annoba. tsallaka zuwa fagen ƙasa da ƙasa inda hukumar nan ta abinci ta duniya take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da fawo ta fitar da wani rahoto akan yadda ƙananan manoma suke taka rawa wajen samar da abinci a duniya baki ɗaya inda ta ce ƙananan manoma ne ke samar da kaso ɗaya bisa uku na dukkanin abincin da ake amfani da shi a duniya. hukumar abincin ta duniya ta fao ta bayyana wani nazari da ta yi nazarin ya bayyana cewa sai an hada gonaki biyar zuwa shida ne za su iya kai hekta biyu kuma wannan adadin yana a matsayin kaso sha biyu na dukkanin kasar noma da ake da ita a duniya sannan kuma ta kada cewa rawar da ƙananan manoma suke takawa ta bambanta daga wata ƙasa zuwa ƙasa kama daga brazil zuwa tarayyar najeriya da wasu ƙasashe na duniya wannan nazarin dai da aka fitar da shi yana sake jaddada rawar da ƙananan manoma suke takawa ne a ko'ina a duniya wajen samar da abinci da wadata duniya da shi. masu sauraro za mu dasa aya a nan da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a takaice sai dai kafin mu karkare da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jiwon ƙarƙashin wannan shiri na mu koma noma kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Shirin mu koma noma kenan, don kuma sai shirin muna tafi shirin lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To har yanzu dai muna kan babin da muka buɗa game da azumin watan Ramadana inda a yau za mu mai da hankali kan mahimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. da ma wasu shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya da mai azumin zai amfana da su da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin to madalla kamar yadda watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan amfanin azumi ga lafiyar dan adam da ma wasu shawarwari da mai azumi zai amfana da su yayin gudanar da azumin To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato mana da Dakta Sadiq Isa Abubakar na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa mahimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. Wato shi ɗan adam yana buƙatar abubuwa da dama wanda daga ciki hadda abinci da abin sha. domin ta haka ne yake samun kuzari yake samun abin da ke gina shi yake samun abin da ke ba mu karfin aiwatar da ayyuka daban-daban to amma kamar yadda ta sani komi abin da ɗan adam yake bukata kuma yana son kuma ana cizawa ana hurawa lokaci-lokaci idan an ci abincin nan akwai wasu abubuwan sinadaran da ke jikinmu waɗanda kuma aikinsu ne su sarrafa abincin nan to su ɗin kansu suna buƙatar bayan sun sarrafa abinci wani lokacin ya zama na suna samun hutu to idan muna zaune haka nan ba mu azumi ya zama na kenan waɗannan abubuwan guda a da ko da yaushe suna cikin yin aiki to amma idan azumi ya zo ya zama na an samu wani lokaci da mutum baya cin abinci to za ka ga suna samun hutu su kansu to wani yana taimakawa jiki kwarai da gaske sa'an nan kuma to rage yawan abincin da mutum yake ci musamman ga mutumin da ya manyanta yana taimakon shi domin ko yana rage kiba kibar nan ko ta san idan ta auku tana haifar da cututtuka da dama kamar su hawan jini da ciwon zuciya da ke biyo shi kamar su ciwon koda da ido ma ya zo ya a daina gani sosai waɗannan suna aukuwa idan hawan jini ya faru sannan kuma akwai ciwon suga wanda za ka ga yawanci yakan faru ne idan mutum ma ya cika yawaita cin abinci wanda akwai mai ko akwai sinadari na carbohydrate yawa ya yi mana yawa a jiki to azumi duk yana taimakawa waɗannan abubuwan suna saukaka sannan kuma za ka ga idan mutum ma yana azumi wato karfin zuciya da yake samu saboda imani da yake da shi za ka ga wannan ma yana taimaka mishi ya zauna cikin nutsuwa to wasu abubuwa na damuwa da wanda har za su iya zama mashi cuta za su rabu sosai waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da azumi ke taimakawa. a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai cutuka da dama da mai fama da su zai iya samun sauƙi a yayin gudanar da azumin to ko waɗanne mai fama da su zai iya samun matsala yayin gudanar da azumin an nuna cewa azumi ya wajaba a kanmu amma idan mutum yana da wasu cututtuka waɗanda sun isa su sa kar azumin nan za a iya ajiye shi wato kaɗan daga cikin cututtukan nan sune kamar mutum yana da ciwon kwalsa, wanda yunwa tana daɗa dagula al'amarin hakan fuskanci matsala idan hakan ta faru haka kuma akwai waɗanda za a yi mishi wani aiki a asibiti za a nuna cewa ya kamata lokacin abinci akai akai to waɗannan ma ana son su ajiye azumi akwai waɗanda abincin da ishe su ba shi ma dai a jiki to ana sa su ajiye azumi. To dukta duka dai akan abin da ya shafi azumin me ya kamata a ce mai azumi ya fara buɗe baki da shi? Eh wato mutumin da ya azumi ya zama na cikin ya daɗe ba a sa mashi komai a cikin ba hanjin shi ya daure za a ce to yana da kyau idan za a warware wannan hanci ya zamana mutum ya yi tsantsan ya fara da abu wanda yake ruwa-ruwa wanda ba zai mishi nauyi a cikin ba kuma kan ya zai take cikin da abinci sosai sai ya ɗan sha abu wanda ya fuskanci ruwa kamar kofi irin su a yanayin nau'i nau'i irin nasu sai a sha kaɗan idan akwai abubuwan kayan marmari na itatuwa kamar su lemu ayaba gwanda da su kankana su abarba su mangoro duk waɗannan idan dai an tabbatar da tsaftar su yana da kyau suna taimakawa sannan akwai kuma abubuwa wanda a al'ada mu nan mun saba kamar su kosai su alale su yan soyayyen doya ko dankali sai mutum ya ɗan cire kaɗan kar ya zai take ciki yadda zai numfashi ma zai rika mashi wuya sannan ya kasa yin samun nutsuwa ya yi sallah ballantana a ce yi wasu abubuwa na ibada musamman a cikin azumin kamar su karatun ƙur'ani da sauransu to ana so ne ko mai mutum zai ci ɗin wanda ya eh, yake sha'awa ya ɗan ci kaɗan ya dan sha kaɗan ya taɓa zai shiga damuwa ba zaki eh, abin da ke shi abu mai zaki wato nan da nan shi jiki ke sarrafa shi to shi ne sai a samu kuzari room kar a wuce gona da iri wajen ci kadan mita kaɗan zan a ci kadan ko a sha kaɗan. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su To masu sauraron iya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin na yau. sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu a yau na kata sadiq isa abubakar na asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka ke cewa bisalam a huta lafiya To da kuma haka ne muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen namu na wannan lokaci amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta ce sojojinta na Amurka sun fara ficewa daga Afghanistan kamar yadda shugaba Joe Biden ya bukata a yi bayan ɗaukar tsawon shekaru a ƙasar. sojojin amurkar dai da kawayenta sun amince a wannan wata su fara janye soji dubu tara da ɗari shida daga kasar. an ɗau watanni ana shan kafa a game da wannan mataki bayan amincewa da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi duk da tsoron kada taliban ta sake kwace iko a ƙasar sai dai shugaba joe biden ya ce sojojin amurka za su kammala ficewa daga ƙasar ne a ranar 11 ga watan satumba na shekarar 2021 shugaban al'ummar falastinawa mahmud abbas ya sanar a safiyar juma'an nan cewa an shigirta zaben 'yan majalisun da aka shirya gudanarwa a ranar 22 ga watan mayun gobe har sai baba ta gani abbas ya ce mu yanke shawarar shinkirta zabukan ne har sai an baiwa falastinawa da ke gabashin birnin kudus tabbacin shiga zabe shugaban falastinawan ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar ta kafar talabijin bayan kammala taron jagororin kungiyar kwatar 'yancin falastinawa ta plo a birnin ramallah da ke yammacin kogin jordan ya ce za su yi kokarin ganin an kafa gwamnatin haɗaka wadda za ta martaba ƙudurorin ƙasa da ƙasa a don haka falastinawa na kira ga al'ummomin ƙasa da ƙasa da su matsawa isra'ila lamba ta daina aikata matakanta na cin zalin sai dai ta nihi kungiyar hamas ta yi Allah wadda da matakin na shugaban Falastinawa Mahmud Abbas wanda ta ce ta makarar shugaban mulki ne. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokacin sai kuma in an sake mu a can cikin shirin na dare. Yanzu da amadadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da gabatar da shirin ke cewa da ku ai sallar Juma'a lafiya. Mm-hmm.